sunana kumar bashir sharif guru coordinator na sanar president ahmed ibrahim lawan na karamar hukumar guru a ka na coordinator na sanar president shari'a a shi mun gode wa allah kuma kamar da su bangaren bashir macina suke ta mana addu'o'i muna musu godiya dan tun a farkon harkar zaka ji suna cewa allah ya daura gaskiya akan ƙarya to alhamdulillahi muna musu godiya da irin addu'o'i da suka mana Allah ya daura a gaskiya akan ƙarya domin gaskiyar ita ce abu ne aka yi shi da tsari na shugabannin jami'a da jagororin mu cewar shugaban majalisar dattijan najeriya zai yi takarar shugaban kasa sannan kuma in bai samu ba zai dawo ya yi takarar sanata a ƙarshe shi bashir matina ya ci amana ya bujirewa duk shugabanni

ba lalle ba ne ta zama bukatarsa domin idan bukata ta ko ta shugabanni ita ce bukatarsa da ba za a kai wannan matsayi da shi ba saboda haka zabi ya rage gare shi in zai dawo a yi tafiya wannan tafiya dai ahmed lawan shine yake da mukullin siyasar zone daga ranar da aka yanke hukunci kaga irin eh, yadda siyasa aka fara duk wani activities na siyasa saboda haka zabi ya rage gare shi in yayi nazari yayi wa kansa tunani ya zo ya bi jam'iyya kamar da shugaban jam'iyya ya faɗa a siyasa kogi ne mai tafiya da duk wani tarkace. Mm. Wasu za su ce ai cikin ku ne dar a baya ku gagara komai a jam'iyyar a wannan sai ya ga Mu masu bin doka da oda ne tunda ana kotu shugaban majalisar dattijan Najeriya shine shugaban masu yin doka a Najeriya. Ba za mu taɓa yarda mu yi abin da ya saba doka ba. Mm. Mun bi hanyar da muka bi ta shari'a duk da ƙarfi na mulki da ƙarfi na jama'a da dukiya da muke da shi ba mu tada hankali ba muka bi doka ta shari'a muka samu hukunci shi yasa yanzu muke bin komai akan tsari muka fara duk wani abubuwa da kake gani yana faruwa jihar cikin maso da a kana ga cewa wannan yanki na za su iya samar da abin da hukumar zaɓe Insha Allah jihar Yobe tun da aka fara siyasa aka dawo siyasa daga 1999 ba a taɓa yin jam'iyyar hamayya a jihar Yobe ba. APP, AMPP, APC. Saboda haka ina mai tabbatar maka wannan matsala mu ita ce dama tashin hankalin mu. rashin dawo da shugaban majalisar dattijan Najeriya amma yanzu ina mai tabbatar maka zaben mu da za a yi ranar 25 ga wata zuwa 11 ma mun ci zabe insha Allah haka ne mai girma gwamna za mu zazzaga masa ƙuri'a shi ma insha Allah da kuma duk wanda ya kamata sako na na ƙarshe ina kira ga 'yan uwana matasa da a guji bangar siyasa wannan yanki namu yanki ne na mutane masu tarbiyya na malamai da kuma manyan mutane saboda haka duk wani matashi da zai kawo wani fitina ta banga siyasa ko sara suka ba dan yankin nan bane saboda haka ba ma tare da shi kuma ba za mu yadda ba gaskiya ne